Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ya sanar da zaben mataimakinsa a neman takarar shugaban kasa. Masana kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tufa albarkacin bakin su akan zaben manyan 'yan takarar. Kowanne mataimakin ɗan takara zai iya ba da tashi gudunmawar amma wasu su gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba ba a san su ba sosai a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara a ta karya ba. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Wasu kungiyoyin malaman makaranta a kasar Ghana sun fara yajin aiki yayin da wasu kungiyoyin kwadagon suka yi barazanar fara yajin aikin nan ba da daɗewa ba. Sannan kuma muna nan tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban kasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus daga makaminsa bayan da ya isa Singapore daga Maldives inda ya fara da zango bayan da ya tserewa fushin masu zanga-zanga waɗanda suke kiran da ya sauka a mulki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Jakadan kasar ta Sri Lanka da ke Singapore ne ya aikawa kakakin majalisar dokokin kasar wasiƙar murabus ɗin Rajapaksa a gobe juma'a ake sa ran za a sanar da abin da wasikar ta kunsa a hukumance idan an kammala tantance sai hancinta a cewar kakakin majalisar ko da yake tun a ranar laraba shugaban ya alkawarin zai sauka a mulki amma yakin hakan har ya tsere zuwa maldives lamarin da ya kara dagula al'amuran siyasar kasar wasu na ganin jinkirin da ya yi dabara ce da ta taimaka masa wajen ci gaba da samun kariya a matsayinsa na shugaban kasa domin ya samu ya fice daga kasar shugaban amurka joe biden da prime minister isra'ila ya lapid su nuna mabambantan ra'ayi a baina jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da iran ke yi da shirinta na nukiliya yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda amurka za ta kara wa isra'ila karfi wajen kara kanta tare da tunkarar barazanar iran yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa lafir ya ce bin hanyar diflomasiya ba zai taɓa dakatar da iran ba abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo sai dai 'yan mintuna kaɗan shugaba joe biden ya jaddada matsayin amurka kan yadda za a hana iran mallakar makamin na nukiliya inda ya amanna cewa bin tafarkin diflomasiyya shine hanya mafi inganci ita dai isra'ila ta kasance jagaba a wajen yin adawa da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya inda iran ɗin ta amince za ta rage faɗaɗa shirin nata don a rage mata takunkuman da aka kakaba mata a yau alhamis kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci shafin downdetector.com da ke bibiyar shafukan da suka katse ya rawaito cewa wannan shine karo na farko da dandalin ya daina aiki tun bayan watan fabrairu ya kuma shafi jama'a amurka birtaniya mexico brazil italiya da sauran sassan duniya lamarin ya faru ne da misalin karfe takwas na safe a gogon yankin gabashin amurka inda masu amfani da shafin suka ga sakon da ke nuna cewa sakonnin twitter ba sa hawa kan shafin a yanzu muna kan gudanar da bincike kan abin da ke faruwa kamar yadda kamfanin na twitter ya wallafa a shafin shi dai kamfanin na twitter ya shahara wajen samun matsalar katsewa a lokacin yana sabo-sabo amma yayin da yake ci gaba da bunƙasa an ga raguwar wannan matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da dakarun rasha suka harbo sun fada kan birnin venetia a ranar alhamis din nan lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sha biyu ya kuma jikkata wasu ashirin da biyar yan sanda sun ce makamai masu linzami uku ne suka fada tsakiyar birnin inda suka lalata gine-gine da dama a yankin Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yaro karami Zelensky ya ƙara da cewa a kullum sai dakarun na Rasha sun lalata yankunan da fararen hula ke zaune. Har-haren da ya ce suka ritsa da yara ƙanana yana mai kwatanta lamarin a matsayin ayyukan ta'addanci. Su dai hukumomin Rasha sun musanta zargin da takwarorinsu na Ukraine ke yi. dubban ma'aikatan kashe gobara na can suna kicikicin shawo kan wutar daji akalla ashirin a ƙasar portugal da wani yankin yammacin ƙasar sifaniya lamarin da ya wargaza wasu ƙauyuka tare da haifar da cikas ga masu yawon shakatawa yayin da ake fuskantar tsananin zafi a wasu yankunan nahiyar turai a ƙauyen bimposta da ke tsakiyar portugal al'ummar yankin sun fuskanci wutar dajin da ta yi wa gidajen yankin ƙawanya cikin ɗan lokaci aƙalla mutum ɗari da talatin da biyar aka samu tabbacin cewa sun jikkata bayan da wutar dajin ta taso a ƙasar ta portugal a makon da ya gabata sannan an kwashe kusan mutum 800 daga gidajensu a cewar hukumar da ke kare aukuwar haɗura a yankin yammacin sifaniya da ke kusa da iyakar ƙasar ta portugal ma'aikatan kashe gobara na ta ƙoƙarin shawo kan wata wutar daji da ta mamaye lardin salamanka inda ta ni ta laƙume kadada sama da dubu hudu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da siyasar Najeriya. Sanata Rabu Musa Kwankwaso da ke yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugabancin kasar ya bi sahun sauran 'yan takarar wajen ayyana mutumin da zai yi masa mataimaki. Sai dai masana kimiyyar siyasa da masu sharhi a fagen siyasar kasar na cewa wasu daga cikin mataimaka da 'yan takarar suka zaba ba lallai su yi tasirin da ake zato ba. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwarya aiko mana. alhamis nan ce dai tsohon gwamnan na kano ya ayyana bishop isaac idahosa da ke shugabantar majami'ar illumination assembly a yankin leki na birnin lagos a matsayin mataimakinsa tun a watan jiya ne dai alhaji atiku abubakar da ke yi wa pdp takara ya ayyana gwamnan jihar delta efenyi kowa a matsayin mataimakinsa yayin da a ranar lahadin da ta gabata dan takarar shugaban kasa na apc bola ahmed tinubu ya bada kujerar mataimakinsa ga tsohon gwamnan borno kashim shatima sai kuma peter obi na jam'iyyar labour da ya sanar da sanata yusuf baba ahmad a matsayin wanda zai dafa masa a takarar ta baɗi yanzu haka dai 'yan siyasa da masana dimokuraɗiyya na tsokaci akan matakin sanata kwankwaso na ɗaukar bishop isaac idahosa ɗauka da ɗan takarar da shi kwankwaso yi zai iya taimaka mashi amma ban yi zaton wai zai kawo wani canji can yanda ake zato ba dalili ko shine din shi fasta idan hosa kamar yadda aka sani shi ba ɗan siyasa ba ne ma a cocin ma irin nasa cocin ba ko ina ne aka san wannan ba don haka dai ɗaukansa muddin ba dagewa ita jam'iyyar nnpp din ta yi ba da wajen kamfen wannan ba zai mata tasirin da take zato ba dalili kwa shine ita nnpp din duk da tsohuwar jam'iyya ce amma ba a santa ba a najeriya farfesa kamil sani fage kenan na jami'ar bayar kano Shi kuwa Kwamarar Aminu Muhammad Adam da ke sharshe a fagen siyasar Najeriya tsokaci a kan tasirin da mataimakan 'yan takarar ka iya yi a fagen zaɓe. To na farko dai ka ɗauki ɗan takarar PDP ɗauka Okowa zai ba da dama domin ka gabna ne mai ci kuma gabnoni suna da tasiri akan siyasar Najeriya. Wannan kenan. Sannan kuma in ka dubi ita jam'iyyar apc ai su gwamnas din suna ta tunanin za a ɗauka a cikinsu to kaga kuma sai aka ɗauko daga waje to kaga nan ma babbar baraka ce inda kaga a cikinsu ne tasirin da za su yi eh, zai yi ita jam'iyyar labour regional party ce da yawa ma 'yan arewa nan ba su santa ba kuma shi mutumin zariyar na farko ina ganin eh, academician ne yayi ba dan siyasa bane ko jihar Kaduna ba zai iya kawa ba tunda ba dan siyasa bane to ga kwankwaso fasto ba ta gudunmawa da zai yi tunda na farko shi kansa fasto din ai ba dan siyasa bane ai tunda ai misali ai a 2011 buhari ya dauko ɗauko tun da bakare ai kaga ai bai tasiri ba kuma in ka duba ita kanta takarar kwankwaso aka ce ta bata ruwa ba dan a sha ba. sai dai farfesa kamil sani fage na cewa. duk da wasu suna ta zargin kwankwaso cewa kamar ba da gaske ke ba ina ganin ba zai yi ya tafiya har iya tsawon haka ba kawai don ba da gaske ke ba a don haka dai kowanne mataimakin dan takara zai iya ba da tashi gudunmawar amma wasunsu gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba ba a san su ba sosai a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara ta karya ba. Ga alama dai hankulan 'yan Najeriya zai fi karkata ne ga 'yan takarar da suka fito daga jam'iyyar APC da PDP da LP da kuma NNPP waɗanda za su fafata wajen neman kujerar shugabancin Najeriya a zaben da hukumar zaben ƙasar za ta yi a watan Fabrairun baɗi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. A ƙasar Ghana, ƙungiyoyin malaman makaranta hudu da ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i sun shiga yajin aikin sai baba ta gani, lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Haka kuma wasu ƙungiyoyin ƙwadago su ma sun ƙudiri aniyar shiga yajin aiki nan ba da daɗewa ba, muddin gwamnati bata biya musu buƙatarsu ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton. Hey! Hey! Hey! One, the insensitivity of government to grant the proposed 20% COLA senior staff cadre of public universities in Ghana. Ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'an ilimi kenan yayin da babban sakataren ƙungiyar. hektawoyi ne a camfan yake sanar da yajin aiki da suka fara sha uku ga watan yulin 2022 a taron manema labarai da suka shirya ƙungiyoyin da suka riga suka tsunduma cikin yajin aikin sun hada da gamayyar ƙungiyoyi hudu na malaman makarantu wato ƙungiyar malaman makarantun ghana da ƙungiyar malamai da suka kammala jami'a na ƙasa da ƙungiyar malamai da ma'aikatan harkar ilimi da kuma gamayyar masu kishin malaman makarantu na ghana sun fara yajin aiki tun ranar 5 ga watan Yulin 2022. A ranar 12 ga watan Yuli aka gudanar da taro tsakanin masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnati, amma aka tashi taron ba tare da matsaya ba. Baya ga dalilin alawar tsuntsa don rayuwa, malaman na korafin ƙara taɓarɓarewar matsalar ƙarancin abinci a manyan makarantun ƙasar. A ranar 13 ga watan Yuli, ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in Ghana suka sanar da fara yajin aikinsu. Haka kuma ƙungiyar ma'aikatan gwamnati suka yi barazanar fara yajin aiki a ranar 19 ga watan Yuli. A wata sanarwa da gamayyar kungiyoyin jami'un lafiya da na nas nas ta fitar ga manema labarai suka ce idan gwamnati bata sasanta da sauran kungiyoyin kwadago da ake tattaunawa da su akan alawa tsadar rayuwa ba kafin 22 ga watan Yuli to duk kungiyoyin harkar lafiya da ke karkashin wannan gamayyar za su shiga yajin aiki da zai girgiza masana'antar lafiya a kasar. duk da cewa shugaban kasa na na ado don kwakufa ado ya yi kira ga malaman makarantu da su janye yajin aikin da suke yi a jawabin barka da sallah da yawa al'ummar musulmai da kuma kira da hukumar kwadago ta kasa ta yi ga kungiyoyin da su janye yajin aikin su amma ya ci tara muryar amurka ta nemi jin ra'ayin masana da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum salihu shaibu sarauta dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum mu duba ta huskan su ma'aikatar duk da tsadar rayuwa shin tambaya albashinsu wani ƙari aka yi shekarar wancan da ta wuce an ƙarin kaso hudu daga baya aka zo aka ce kuma an ƙarin kaso bakwai to amma duk wannan bai ta kara ba domin yau yau maganan nan da muke yi ah, in ka duba eh, ainihin alƙaluma na hawan farashin kaya eh, kaso ashirin da tara da 'yan kai. Mai rago Jibril Abbas shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Ina kira ga gwamnati gwamnati da ta kokarta ta sasanta wayannan yaje-yajen aiki kafin neman lamuni daga asusun imf domin daidaita tattalin arzikin kasar ghana idan ba haka ba wayannan yaje-yajen aiki zai koma da hannu agogo zuwa baya ya yi waton lahani da tattalin arziki na kasar ghana shin ko ina mafita abdulmajid musa masani ne akan shiga tsakani da sasanta rikici ya shawarci gwamnati da ta fito ta bayyana abin da za ta iya baiwa ma'aikatan da wuri don jinkiri zai iya kawo matsala to abin da nake ya kamata gwamnati ya yi shine gwamnati ya yunkure ya fito da shi ma na shi ra'ayi cewa na baye ko ban baye ba in kuma zai baye wannan cost of living allowance shine albashin da suke nema da zai eh, sassauta musu rayuwa to ya kamata gwamnati ya fito da na ba da kashi biyar ashirin suke nema cikin albashin da ake ba su gwamnati na ba da goma sha biyar ko ashirin ma shi a soma yanin yarjejeniyar wurin cewa su koma wurin aiki sa'annan soma yarjejeniyar ta wannan zai kawo damuwa kwarai. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Idris Abdullah Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a nan agogonmu na cewa karfe 4 da minti 44. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton rahotonmu na musamman. A duk lokacin da zaɓe ya gabato, 'yan takara kan ƙirƙiro ajanda ko tsare-tsare da za su yi kamfen da shi don kwaɗaitar da mutane su zaɓe su. Batun tsaro inganta tattalin arziki da tallafawa mata matasa da nakasassu na kan gaba cikin ajanda da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar Filato. Barista Caleb mutfang ya yi alkawarin aiwatarwa. Ba a cin nasara a duk kowane fanni sai da shugabanci na kwarai. Ni abin da nike alkawarin zan kawo mutanen Filato shine eh, in tabbatar da inda damoyin mutanen Filato suke in nemi yadda zan kunce wayannan damoyoyi domin mu samu zaman lafiya mu bunkasa arziki mu tabbatar da cewa matasanmu sun samu abin yi ba sa cikin iya miyagun ayyuka mu tabbatar da cewa mun kama hannun matayenmu mu taimaka musu su samu abin yi yadda za su taimaka wa kansu da 'ya'yansu da mazajensu an kuma matasa musamman ina son in ba su tabbas in Allah yadda muka samu mulkin nan za mu tabbatar cewa karfin da Allah ya ba su ilimin da Allah ya ba su sai yi amfani da shi domin su taimaka wa kansu da iyalansu da jihar gabaki daya muna tunanin yadda za mu bunkasa ayyukan kwamfuta eh, wadda ake kiran shi a turanci ict domin matasa eh, akwai ayyuka da ya kamata za mu sake taimakawa matasanmu na plato musamman su zama gwadaye da za su samu ayyuka a wayansu wuraren ayyuka da ba a nan kasan kadai ba akwai ayyuka oil and gas da ayyuka a power sector da ana neman matasa da suka kware a irin wayan ayyuka za mu taimaka masu domin in suka je neman aiki ba sai an roka ba zan san cewa suna da qualification kuma za a ɗauke su aiki To akwai waɗansu sassa musamman na lafiya da aikin gona su ma waɗannan me za ku kansu don kawo sauyi ko kuma ci gaba fiye da abin da muke gani a yanzu. To, malamin Zainab na gode. Mu arzikin da Allah ya bamu a Plato musamman shi ne ayyukan gona. Plato kasa ce mai arziki da Allah ya albarkace mu da ita, amma yadda muke aikin gonaki. tun kakanninmu domin kawai mu samu ɗan amin biyan bukata na musa a baki in allah yadda za mu sake duban yanayin gona mu ga yadda kasashe da suke ciyar da kansu kasashe da suke samun arziki a kan ayyukan gona mu koyi yadda mu ma za mu bunkasa ayyukan gona musamman in allah ya taimaka mana za mu tabbatar da cewa ayyukan lambu noman rani mu tabbatar mun bunkasa shi mu kawo ilimin zamani domin mu bunkasa ayyukan gona idan muka bunkasa ayyukan noma mun tabbatar da cewa manomi za su biya haraji gwamnati za ta samu kuɗi to da wannan kuɗin ne za mu tabbatar mun raya ayyukan ilimi mun raya fannin eh, kiwon lafiya za mu dubi eh, ayyukan tsaro za mu dubi eh, fannin ilimi za mu dubi fannin kiwon lafiya za mu bunkasa ayyuka domin matasanmu za mu biya fenshon domin tsofaffinmu da suka ritaya kar su yi allah ya isa Dan takarar gwamnan jihar Filato a jam'iyyar PDP a zaben da za a yi baɗi kenan barista Caleb Mutfong. Shi ma ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Farfesa Nentawa Yilwada ya zayyana wasu tsare-tsaren da yake da su wa al'ummar jihar. Na ɗaya maganar tsaro, don na san ana kashe-kashe a Plateau mutane masu kashe-kashe za su da dare suna zuwa da su su kamar nahoran ido da za su ga wuri da dare za su kawo nahoran kwamfuta da su ga wuraren da ake yawo su ga suke yawo suna zuwa da bindigogi da kuma mutanen mu ba su da komi a hannu su ko gatari da kuma watakila a da to wannan kuma kafin su fita ma daga kashe su so ina so ina zo in rage wannan eh, kashe-kashen na shi na daya za mu sa dan kudi za mu sa asusun kudi da local duk contract na local government contract na state government da contract na federal government zai a plateau state za a dan diba kudi a ciki wato digo biyar bisa dari za a sa shi a wannan asusun a tara kuma so da in lokaci ya kai sai a yi budget shi a house of assembly sai a zuba wannan kuɗi inda ya kamata da mutane su samu hanyar za a musu tsaro da shi a sai kayayyakin tsaro da shi a biya wanda za su tsaro a kasa dan ba da kuma kamar motoci sauransu a saya musu so da din wani abu ya faru ma da bindigogi da maza ba su sojoji da su police in an zo sa a samu ino ino sheshin kayayyaki da za a yaki da su su masu um, masu kashen nan na biyu ina son in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin plateau baki daya a rage bambancin yare a rage bambancin addini mu haɗa kai mu samu kuma zumbunci tare na ce akwai uh, agency na haɗin kai na plateau na ce zan kawo su uh, malaminmu na addini a ciki zan kawo su kuma su eh, su sarakuna zuwa ciki mun samu sarakuna mun samu su malami da yawanci faɗa plateau da ake a kauyuka da cikin gari ma dama in bai shafi maganan eh, addini ba ya shafi maganan gonaki ne so in na kanu mutanen zai rage su a wurin za su iya sasanta wani abubuwan ma kafin ma ya zama faɗa ah, na uku ina son maganan bukanta ah, harkan gona da kuma arziki a plateau so na ce za mu ware eh, goma eh, na cikin ɗari na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin ma da asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su diga baki daya za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin plateau state ya karu to in su samu kuɗin ni kuma sai in kawo haraji to haraji ne kuma gwamnati ta samu kuɗi na samu kuɗi kuma sai mu yi asibitoci mu yi harkar ilimi mu yi sauran ma mutane mu tattala ma mutane so that kowa ji daɗi shi mai kasuwa ya ji daɗi kai talaka ka ji daɗi kowa ji daɗi to kin gwamnati ba ta ji daɗi kenan A lokutan baya, 'yan siyasa kan yi alkawuran da ba duka sukan iya cikawa ba, lamarin da ke sanyaya gwiwan talakawa kan sahihancin aiwatar da irin waɗannan alkawura. Malam Danjuma Bello Abdullahi ya ce jama'a na fatar ganin an magance matsalar tsaro don samun sukunin rayuwa. Muna godiya wa Allah, zabe yana zuwa kuma zabe nan muna tunanin cewa duk wanda za a zaba ya tabbatar da cewa ya magance mana tsaro. Na farko kenan, a tabbatar da cewa ikonomi ya dawo yadda da ake, tattalin arziki ya dawo, a samu ana walwala. misali kamar su bodazin nan wanda aka rufe ya tabbatar da cewa an bude su saboda mutane su samu abinci su samu eh, rayuwa mai kyau a yanayin da aka shiga ciki ilimi ya riga ya mutu ya lalace to muna tsammanin wannan shugaban kasa da zai dawo zai tabbatar da cewa ya magance matsalolin da su jami'a eh, university suke da shi To sau da dama za ka ga irin waɗannan shugabanni kafin a yi zaɓe za su fito su yi ta alkawura cewa za su yi kaza za su yi kaza idan aka zo aka zaɓe su waɗansu suna kwatanta gaskiya amma waɗansu kuma sai ka ga wato sun kauce. Yaya kake ganin kamar talakawa ya kamata su lura ko su yi la'akari da irin mutanen da za su zaɓa? Ka san mutum ba ka iya sanin zuciyarsa. Sai an zaɓe shi ya koma kan karaga to nan ne kuma zai fidda ainihin zuciyansa ya fi da halin da yake da shi talakawa su fito sosai sosai su zabi wanda ya kwanta musu a rai sabili da idan aka yi haka to za a yaki abin da muke ce masa rashin adalci ita ma madam na'omi iliya ta ce rashin aikin yi ya sanya wasu 'ya'yansu shiga shaye-shaye da sauran miyagun ayyuka da ke neman ɗauki. A ɗibi yara su samu abun yi, idan yara sun samu abun yi waɗansu halayen da sukan shiga ciki ma ba zai sa su su shiga ciki ba musamman 'ya'yanmu ana sayan su su kashe rai saboda ga baki ɗaya abubuwan duniya ne suke nema ko kuwa kuɗi suke nema hoha to kina ganin kamar ta yaya ita gwamnatin nan za ta taimaka wato musamman ma waɗannan matasa ya kamata a yi la'akari da irin su wane ne ana zaben su wa'innan mutanen da za a zaɓe su za su iya su rike amanan da suka rantse a kai idan in ba za su iya ba to irinsu bai kyautu mu zaɓe su ba. Wasu al'umman Najeriya kenan ke bayyana fatar su kan bukatun da suke neman shugabanni da za su karbi mulki a baɗi su fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirin mana gaba. Wasanni a takaice. Zan fara ne da kawo muku jerin sunayen 'yan wasan golf mafiya arziki a duniya su guda goma wanda aka bayyana a shekarar nan da muke ciki ta 2022 mutum na farko shine tiger woods yana da dalar amurka miliyan 800 sai mabi masa wato na biyu arnold palmer yana da zunzurutun dalar amurka miliyan 700 sai na uku greg norman yana da dalar amurka miliyan 500 mutum na hudu phil mickelson yana da dalar amurka miliyan 400 mutum na biyar shine jack nicholas yana da dalar amurka 320 daidai mutum na shida a yawan masu kudin duniya 'yan wasan golf shine gary player yana da kuɗi dalar amurka miliyan 200 da hamsin da biyar. mutum na bakwai shine rory mcraw yana da dalar amurka miliyan 220 fred couples wanda ake masa lakani da suna ma'aurata shine mutum na takwas a jerin sunayen 'yan wasan golf masu kuɗi a duniya shi yana da dalar amurka miliyan 125 mutum na tara shine jordan space yana da 110 mutum na goma shine els yana da kuɗi dalar amurka miliyan 85 waɗannan su ne mafiya yawan arzikin kuɗi a duniya 'yan wasan golf sai dai kuma wannan bayani ka iya canzawa a kowane lokaci sai kuma batun shari'a da ake yi game da tuhumar tsofin shugabannin kungiyar kwallon kafa na duniya mr sir blatter da kuma michel plantini tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai da haɗin baki na wawure kuɗi miliyan biyu na ƙasar swiss kwatankwacin kuɗin ƙasar ingila fan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a halin da ake ciki dai kotu a ƙasar su ɗin dai ta wanke mutanen biyu daga zargin da ake musu idan za a iya tunawa dai a shekarar 2021 aka tuhumi blata da ba da umarni da biya plantini kuɗi miliyan biyu na ƙasar swiss a matsayin kuɗin biya ga shawarwari da ya baiwa hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa mr blatter da mr plentini sun dai kafe kan cewar yarjejeniya ce ta fatar baki suka kulla bisa aminci kan a biya mr plentini din albashinsa na baiwa mr blatter shawara daga shekarar 1998 zuwa shekara ta 2002 wanda shi mr plentini din bai riga ya karba ba a lokacin bayan da aka kwashe kwanaki goma sha ɗaya ana shari'ar daga ƙarshe babban mai shari'a yusufin kontu albrizo ta ce mutanen biyu za su iya ƙulla yarjejeniya ta fatar baki a tsakaninsu kuma za a iya la'akari da matsayi da kuma irin albashin da musafilintin ɗin ke ɗauka. hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ba ta ce komai ba kan shari'ar a halin yanzu za ta saurari cikakkiyar shari'ar tukuna sai dai kuma a halin da ake ciki Mr. Blatter yana fuskantar wata shara da ake tuhumarsa da zargin ba da umarnin biyan kudin dalar Amurka miliyan ɗaya wa kungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Trinidad da Tobago a shekarar 2010. Mr. Blatter ya musanta hakan sai batun kwallon ƙafa na Premier na ƙasar Ingila. inda an samu tabbacin cewa rahim sterling na club din manchester city ya canja sheka zuwa club din chelsea kan kuɗi fam miliyan 50 a matsayin kwantiragi na shekaru biyar rahim sterling mai shekaru 27 tun farko club din manchester city ta sayo shi ne daga club din liverpool a kan kudi fam miliyan 49 a shekarar 2015 to da wannan na kawo ga karshen labarin wasanni na wannan mako abdulhab muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria ta yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban amurka joe biden da prime minister isra'ila yalafid su nuna mabambantan ra'ayi a baina jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da iran ke yi da shirin ta na nukiliya yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda amurka za ta kara wa isra'ila karfi wajen kare kanta tare da tunkarar barazanar iran yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa lafir ya ce bin hanyar diflomasiyya ba zai taɓa dakatar da iran ba abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo sai dai 'yan mintuna kaɗan shugaba joe biden ya jaddada matsayin amurka kan yadda za a hana iran mallakar makamin na nukiliya inda ya amanna cewa bin tafarkin diflomasiyya shine hanya mafi inganci a yau alhamis kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.